بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan makaranta mai albarka jami'ar ahmadu bello da ke a daren 25 ga watan muharram shekara ta 1440 wanda ya daidai da hudu ga watan oktoba na shekara ta 2018 muna nan muna karatu a cikin littafin al'afdari wanda a satin da ya wuce mun tsaya a daidai na waru'ya ru'yatul fadli 'ala ko mun yi waru'ya ru'yatul fadli 'ala al ko yawa nan muka tsaya ya baka zo last week ba yawwa mun tsaya warwayatul fadl ala al ko na shi muka gama da haka yau za mu tashi daga alhamzu wal lamzu abinda ake nufi da alhamzu a wajen wasu malaman shine mutum ya aibanta ka a bayan idanka allamzu kuma shine mutum ya aibanta ka ga ka ganshi ido na kan ido wannan shi yake kira allamsu ina fatan muna ganewa don haka duk lokacin da mutum ya aibanta kaga kaga shi sunansa allamsu idan kuma ya aibanta ka ba ka nan shi ne alhamsu kamar yadda suke cewa da hausa ya suke fassarawa zinde da yabuci na? ok to wata hausa ba ok to zunde ba e to akwai masu fassarawa zunde da yabuci akwai malaman sauran da suke fassara shi da haka ba sani ba wasu ku ta zariya amma mu a kano lokacin muna da yasuwa da muka yi abin da aka fassara mana kenan zunde da yabuci ala kulli hal akwai malaman da suka fassara alhamzu da giba cin naman mutum allamzu kuma shine annamimanci duka wannan fassarori ne da malamai suka yi idan mun ɗauke shi a ma'anar farko na cewa alhamzu shine ka aibanta mutum allamzu kuma ka aibanta mutum a idansa aibanta mutum haramun ne bai halatta ba ka aibanta mutum da wani abu da yake da shi kamar yadda ya zo a hadisi in mutum ya aibanta ka da abin da kake da shi ko ba ka da shi ka aibanta shi da abin da yake da shi saboda zai zama masa bala'i ala kulli hal galibi in dai ka aibanta mutum da abu Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe ka da abu don haka aibanta halittar mutum aibanta halayen mutum wani abu ne wanda ya kamata duk cikakken musulmi ya nisance shi kamar yadda ya zo a cikin magana ibn qayyim yake cewa idan ka samu labarin wani aibi na dan uwanka to kamata yi kawai ka roki Allah ya kare ka amma bayani a kan shi wannan yana daga cikin abubuwan da za su haddasa wa mutum bala'i akwai wata mace da na sani ta aibanta wani mutum da hancin sana'a kuɗe yake wala ita ma da ta zo da ta zo haihuwa ta haifi mai na nakakken hanci duka na san su da wanda aka aibanta ɗin da kuma wanda Allah ya ya nuna sakayya a kan shi jaza'an jaza'an jaza'an wifaqa Muhammad bin siri wanda ya rasu a shekara ta ɗari da goma yana cewa na taɓa aibanta wani mutum da cin bashi ni ma bayan shekara arba'in sai da na ci bashi aka kulle in ka ga mutum yana aikata zunubi ka zo ka zauna kana ta ba da labari ka zo ka zauna kana ta aibanta shi musiba ne da haka idan mutum ya saba ma aƙida ko ya saba ma a wani abu to abin da ya fi kamata ka addu'a ka masa ibn qayyim lokacin da yake bayani game da firqul dalla waɗanda suka ɓata suka kauce daga kan hanya da ya gama sai yake cewa a rafu ka kunta islamu mithlahu bai na baina ramani. Ya ce da ubangijinka ya so kai ma da ta zama irin su fal bai na asabi'ir ramani. gaba ɗaya zukata suna tsakanin yan yatsu guda biyu ne daga cikin yan yatsun ubangiji aibanta halittar mutum wani abu ne wanda yake nuna mutum isan abin da yake ba saboda mai saboda allah subhanahu wa ta'ala ne ya shi da wannan sifa a zo ana cewa wane mai katon hanci wane mai katon baki wane mai girman kwauri Wani yana daga cikin kuskure kuma da yawa zai iya yi wa wanda za ka aibanta ya zamanto ya fi ka a wajen Allah lokacin da sahabbai suka yi dariya saboda sirantakar ƙaurin wa abdullahi ɗan Masau, sai nufi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahumma lahumma athqalu fil mizan min jabal uhud yace waɗannan ƙaurukan nasu da kuke gani to sun fi dutsen uhud nauyi a mizani so kaga wannan yake nuna maka cewa kenan babban abin da ya kamata shine idan kaga ɗan uwanka yi abu yi aibanta shi ka nema masa gafara ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا wala taj'al fi qulubina ghillan lil na amanu wannan shi ne cikakken abin da yake na mummi kuma wallahi na jaraba wannan da yawa na gani wato da wuya ga wani yana aikata zunubi ko yana aikata wata kwakyara kaga Allah ya jarabi ka da shi ne kwakyara? Hmm. <laughs> Kwai kana nan na to me kwa kyara kamar shirme kenan shine kwa kyara shine kwa kyara so idan kaga mutum yana yi shine ka sitarta shi man satara musliman satara Allah duk wanda ya sitarta musulmi Allah zai sitarta shi wa man fadaha musliman wa law fi jawfirani duk mutumin kuma da ya kunyata musulmi to shi ma Allah zai kunyata shi ko da a gefen gidan shi wal'abas sannan kuma da wasa ba a so mutum ya zamanto yana yin wasa in ba guraren da shari'a ta hana ba kai ya zamanto abokinka ɗan uwanka ya zamanto kana yi masa wasa musamman irin wasan da baya su ko ka zolaye shi wanda baya su amma wasa irin wanda mutum yake so to babu laifi idan kayi amma wasa wanda mutum ba zai so shi ba lallai yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske ya zamanto mutum ya nisanta akwai nau'uka na wasanni da yawa waɗanda shari'a ta hana su daga ciki akwai wasan bal wanda malamai sun kasa wasan bal gida uku kashi na farko shi ne irin bal da ake bugawa ta motsa jiki yau da kullum bal da za a buga ta motsa jiki yau da kullum wannan ta halatta idan ba ta hana yin sallah ba mana in ya zamanto za ku yi ƙwallon motsa jiki a tsakaninku a cikin gari ko a cikin unguwa amma daga zarar lokacin sallah ya yi za ku tashi ku je ku yi sallah to wannan nau'in na bal kashi na farko ya halatta kashi na biyu na kwallo shine ƙwallon da wani zai sa kofi a gefe kamar yanzu a ce haɗa kano filas da wani kulob ɗin su buga bal gwamna ya sa musu kofi wannan kofin duk wanda ya ci zai ɗauka shi ma wannan kamar da malamai suke cewa haramun ne saboda me saboda galibi yana sabbaba gaba tsakanin ƙungiyoyi galibi idan dai ya zamanto aka yi wannan waɗanda wasu ba za su gaba da wasu kuma galibi ana tashi ne da faɗa kashi na uku na bal shine kamar irin kwallon fifa da sauransu wannan ƙasar da wannan ƙasar da wannan mutanen su haɗa kuɗi ya zamanto an sai kofi ɗaya daga cikin su ɗauka me hukuncin wannan na kamar yanzu ƙwallon fifa ina jin haka ne ko kowace ƙasa za ta kawo kasanta na kuɗi world cup da sauransu da kuma irin bal ɗin da kulob kulob za su haɗa kuɗaɗensu ƙarshe guda ɗaya za ta ɗauka me hukuncinsa na me hukuncin shi shi da me yi kama shi ne hukuncin haram saboda kun ga mutane biyu uku za su haɗa kuɗi amma kuma mutum ɗaya ya ɗauka da haka shi ma wannan haramun ne kun ga wasan ballar kashi nawa ne kenan uku guda ɗaya ne yake zamantowa halal ala kulli hal irin wasannin motsa jiki da sauransu babu laifi idan ya zamanto cewa ba su saba wa shari'a ba malam yake cewa wasu kuryatu da kuma izgilanci ka dinga yi wa mutum izgilanci wannan shi ma haramun ne a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada sashin ya dinga yiwa wa sashi izgilanci ba mamaki wannan wanda kake yiwa wa ya zama ya fi ka alkhairi a wajen Allah da yawa za ka ga mutum butu-butu amma ya fika wajen Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa cikin hadisi rubba as akbara a wata ruwayan madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah abarra la abarra da yawa za a ga mutum butu butu amma inda zai zamanto yayi rantsuwa to Allah subhanahu ta'ala, sai ya zamanto cewa ya Zaman cewa ya kubutar da shi shi yasa lokacin da aka samu matsala tsakanin abu zarar gifari dawa dawa dawa ba baka cika cewa ya aibanta shi da bilal aka samu matsala tsakanin abu zarar gifari da bilal Fa fa'ayyar bi ummi ya aibanta shi kawai misali kai dan bakan mace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa innaka imrun ka jahiliya kai mutum ne wanda har yanzu akwai ragowar maguzanci a tare da kai so kaga duk lokacin da zaka aibanta mutum alama ce da yake nuna cewa kana da karancin imani saboda haka yi wa mutum izgilanci bai halatta ba galibi idan ka yi wa mutum izgilanci to hanya ce da zai sa kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta ka zina sannan haramun ne ga mutum ya yi zina abin da ake kira zina a wajen malaman musulunci shine mutum ya sadu da matar da ba shi kuma ya zamanto iyakan azzakarin shi ya shiga cikin farjinta wannan shi ake kira zina a musulunci Allah subhanahu ta'ala ya haramta zina ya haramta ya haramta duk abin da zai kai ni zuwa ga zina shi yasa ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila akwai manufofi da yawa da suka sa Allah ya haramta zina daga cikin manufofin da suka sa Allah madaukakin sarki ya haramta zina shine zina za ta sa a samu 'ya'ya gantalallu marasa albarka ai ba bambanci tsakanin yaron da aka haifa ta fuskar zina da kuma ta fuskar aure ta fuskar kasancewarsu mutane dukansu mutane ne kuma ba gaya maka ba ma ba za ta iya bambancewa tsakanin yaron da aka haifa ta fuskar zina da kuma yaron da aka haifa ta fuskar aure duk irinsu ɗaya to amma menene bambancin su shine wanda aka haifa ta fuska aure kowa yana son shi don haka zai samu tarbiyya mai kyau saɓanin wanda aka haifa ta fuskar zina shi kuma zai zama tambaɗaɗe ta yadda za ka ga dangin baba shi ba sa son shi dangin mahaifinsa ba sa son shi shi kan shi ba zai saki a cikin mutane ba domin sanmu kuma a ƙarshe ba zai iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake so ba kaga Allah madaukakin sarki daga cikin dalilan da suka sa ya kafa sa akwai kiyaye tsatso amma duk da haka kuma Allah bai yarda da tsatson zina ba saboda me saboda duk mutumin da aka haifa ta fuskar zina ba zai iya bauta wa Allah yadda ya kamata ba saboda shi kanshi bai samu sakewa ba yana daga cikin dalilan da yasa aka haramta zina shine zina tana jawowa ya zamanto cewa an keta alfarma saboda yanzu matar da kai zina da ita ka keta alfarmanta ya zamanto cewa ba ta da daraja a cikin mutane sannan daga cikin manufofin zina da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya haramta zina shine saboda zina tana tafiyar da kunya har a zamanin jahiliya akwai waɗanda ba sa yin zina duk da Allah bai haramta ta ba kamar yadda ɗaya daga cikin su yake cewa asunu irbi bi mali la nisu la barakallahu ba'da irbi min mali zan kiyaye dukiya zan kiyaye mutuncina da ko nawa na mallaka ya la barakallahu ba da irdi min mali ka Allah ya sanya albarka a cikin dukiya bayan mutunci ya zini alakulli hal daga cikin manufofin da suka sa aka haramta zina akwai kiyaye mutane daga cututtuka a aya ta 228 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur matan da aka saki za su jira tsawon tsarki uku haka Allah ya faɗa mana tun fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari me hikimar da ta sa aka ce idan mace ya zamanto cewa mijinta ya sake ta sai ta zauna ta yi waɗannan tunanin guda uku ko kuma tsarki guda uku a wajen malikiya waye san dalili me hikima kamar ka ɗaga hannu na bismillah ba wata uku wani wance a tsarki uku ko jini uku wannan ba shari'a ba ta ce wata uku wata uku ga wacce ba ta haila ko saboda yaran ta ko saboda su fa amma ma wannan aka saka fresh sarki uku ne ko da shekara uku zaki kace ce me dalili ba Allah cikin wannan lokaci na akwai ce ta mara na to bismillah ba Allah Okay. to me dalilin da yasa ake so wannan din mahaifarta ta zama ta kubuta daga abin nan din mijinta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko fala yaski ma abu a gairi ko shi kake so ka faɗa dai to me hikima akwai wata hikima da ta sa banda wannan din da ka faɗa ko ta hikima da ta sa ba a son ya zamanto an yi a mace daga kaya an sake ta ti awon daga ciki shi ne uh, jini da suke yi guda uku yana wanke mahaifar da zamanto babu raguwar uh, maniyin tsohon mijinta a cikin mahaifar ta. Eh, to me saboda kanta ta wani idan ta yi ciki za ta samu dan ta man maza dan duk shi ne abin da ba Allah ce ya Yusuf kana da abin da za ka kara ne ta kuda da nan suke zaton mun taɓa yin darasin da ku a umdatul da kuka daga hannu ma na kiyarda ku amsa saboda na san automatic ne ya shi abin bai gama zama ba kenan sai ku yi fani ka ce mai mara gaban Allah ce na ƙarshe dalilai kamar yadda binciken sayansi ya nuna duk lokacin da maniyai biyu suka haɗu a guri ɗaya suna haddasa cututtuka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa karuwai da waɗanda suke zinace-zinace suke samun aids da wasu cututtuka saboda duk lokacin da maniyi guda biyu ya haɗu a guri ɗaya wani ya zuba mata maniyi wannan maniyin yana mahaifarta wani ma ya zo ya sake zubawa to yana haddasa cuta kamar yadda binciken science ya nuna kwanan nan su suka gano mutum fiye da shekara dubu a nan sallallahu alaihi wasallam ya fada ya fada daga Allah maɗaukakin sarki saboda haka duk lokacin da mani yake a mahaifa wani maniyin ya zo ya sake shiga to wannan yana taimakawa wajen a samu matsaloli da kuma cututtuka ina fatan kun fahimta so wannan yana daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sanya cewa ake neman mace ta yi idda saboda duk lokacin da ta haila to da yake cikin mahaifarta zai fita idan ta sake yin wata haila inda ɗan wasu ragowa shi ma zai fita idan ta ƙara yi shi kenan don haka sai ta je fresh so wannan yana daga cikin dalilai ala hal zina tana daga cikin manya-manyan zinubai shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da yake siffanta muminai na gara a cikin alkur'ani sai yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا allati harrama التي illa bil haqq wa la yaznun ko kaga sai yace ba sa yin zina wanda yasa irin su sayyidina Abubakar da irin su sayyidina Uthman waɗannan manyan sahabban zaka samu ko a jahiliya ma ba su zina ba ala kulli hal zina ba a son ka ba hanyarta in dai kana son zaman lafiya to kakka ba hanyar da zina za ta kama ka don haka kaɗan da mace wacce ba taka ba ko mace tana da asami ko wani abu ta biyo ka ofis ta kawo maka ita kaɗai ku zauna kuna hira duk wala ta ƙarfi zina ne ko ya zamanto wata mace ba muharramarka ba haka kawai ta dinga zuwa ɗakinka ko shagonka kana koya mata karatu ita kadai da yawa wannan hanyoyi ne na zina shi yasa a saudiya da yake tsarin musulunci ake bi ba a barin likita yi wa mace operation shi kadai wannan tsari ne na saudiya saboda me saboda nan ma hanya ce ta zina kuma a nan ma ana samu akwai likitoci da yawa da suka nemo marasa lafiya da zina wasu ma suka zinar da su don haka dai nisantar zina yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shi yasa malam ya kara da abu na gaba wa nazar ilal ajnabiyyati wa talazzu bi kalamiha da kuma kallo zuwa ga matar da ba muharrama ka ba idan aka ce ajnabiyya ita ce duk matar da akwai aure a tsakanin Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ya faɗi mata goma sha biyar waɗanda babu aure a tsakaninka da su banda su duk rago a jinabiyayi a cikin suratun nisa Allah subhanahu wataala yana cewa wala na ka ba ku mina nisa'i illa ma kan sana saboda haka mace ta farko ita ce matar uba da Allah ya faɗa ya halatta matar da babanka ya aura har abada bai halatta ka aure ta ba ta biyu shine hurrimat alaikum ummahatukum mahaifiyarka ta uku wa banatukum yadda ka haifa ko yadda ɗanka ya haifa da ita ma sunan ta bin ko yadda yarka ta haifa wa ka wata ko sai kuma ‘yan uwarka ‘yan uwa duka ɓangarori uku ne ‘yan uwa dukkan su sai shiga ya uwanka wacce kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da ya uwanka wacce kuka haɗa uba ɗaya da ya uwanka wacce kuka haɗa uwa ɗaya dukkan su waɗannan muharramai ne umma ha tukum, wa bana tukum, wa aka tukum. sai kuma na biyar shi ne wa tukum, mana kanwa babanka a'a tukun ne ta ce ta farko kuma a musulunci ma amma ta fi kala karfi da haka tsari ita ya gama a abara ko da tilawa ta yi tangarɗa wani yana daga cikin hanyoyin da za mu gane cewa ita ce yauwa wa dukun wa kenan ko kan wa uba ko ya uba ina fatan mun gane hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum da haka ta shida shine wa khalatukum khala ita ce kanwa uwa ko ya uwa ita ma haramun ne a aure ta sai kuma wa bana akhi ko ya'yan dan uwanka mana ya'yan da dan uwanka ya haifa duka na kuka na da dan uwa ko dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya nawa kenan muka faɗa sai wa banatul ukhti ‘Yar ƴar ƴar uwarka in aka ce ƴan uwa to ya haɗa da hajji ka ƴan uwar kama ita ma haramun ne ka aure ta wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhtikum sai kuma ummahatukum allati arda'anakum iyayen kuma ta waɗanda suka shayar da ku su ma babu aure a tsakanin wa akhawatukum min arba'a haka nan yan uwanku da kuka sha nono da su guda nawa muka faɗa goma da haka kaga wannan yana nuna maka cewa akwai haɗari sosai irin yadda mata suke yi mace kawai ta ga namiji yana ta ga mace ko ta ga yarinya ko yaro yana kuka kawai ta zaro nonon ta ta zindi mai a mai. wannan duk kuskure ne saboda za ta takure mai matan da ya kamata ya aura saboda kaga ba zai auri wannan yarinya ba ba zai auri babarta ba ba zai auri kanwata ba duk wanda suke da alaka ne ta ka su na yawa na to akwai sabanin malamai wacce shan wannan sha ne yake haramta wa mutum ya auri mace a wajen hanafiya mutlaqur raba saboda Allah cewa wa aka wata min raba amma akwai malamin da suka ce sai ya kai sha'u la tuharrimul masatu wal masatan kuma in uwan shi ba ta kusa ba sai sha uku ba ma ya sha an zare aka ƙara da shi ya ƙara sha ya ƙara sha kaga shi kenan ta haramta mai mata da yawa kila kuma akwai wanda yake so kaga akwai wani akwai kamar yadda ya zo a cikin hadisi akwai wani mutum ya auri mace yana tsananin santa suna tare umu iha sai wata bakan mace ta zo ta ce kada a ba ta ku ai na shayar da ku sai ya ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai annabi sai ya ce da annabi ƙarya take yi annabi ya ce kai fa wa kali kila a anka ai tunda ta riga ta faɗa kawai ba kai ba ita sun riga sun yi aure to kaga wannan yana daga cikin abin da nake gaya muku da cewa duk lokacin da ya zamanto aka samu irin wannan zai takura maka zai takure maka yawan matan da ya kamata ka aura ko wanda kuma suka tafi kan sai an yi sha biyar ko saboda sun aisha sai kuma umma hatu kun ko shine na goma sha ɗaya baban matarka idan ka auri mace to kana aurenta babata haramun ne ka aure ta sai kuma waraba ibu kuma lati fi ku. min kuma lati da dakhaltum biyu fa in lam takunu fala junaha alaykum idan ka auri mace to yadda wacce ba tare ka haifa ba in an saki labule to haramun ne ku yi aure a tsakanin saboda dukuli a wajen malamai yana ɗauka asalin saduwa sannan kuma an saki labule shi ma aka ga kun kadai ta kwarrafa ba, to shi ma yana matsayin dukuli akwai wata ka'ida fiye da take cewa dalilu shay'in fil umuri na batina yaqumu maqamu saboda haka duk abin da ba za a iya ganin shi a fili ba to abin da yake nuni zuwa gare shi yana tsayawa a makamansa, abin da ya sa sahabbai suka ɗauki kalwa mana keɓancewa da mace a matsayin cewa yana matsayin saduwa shine saboda galibi mutumin da ya samu mace yana son ta tana son shi aka aure aka yi komai aka kulla kofa yawanci ba abin da za a fara da ta illa saduwa nawa guda nawa muka faɗa shana sha su kuma wa ala'ilu abu na ikumin labina min asulabi matayen ‘ya'yayen ku su ma haramun ne ku aure su sai kuma wani ta jima wabai da lokutai ne lama kan sara in kana auren ya haramun ne ka aure kanwa amma ka wannan haɗawa ne amma ɗaya ta rasu ko ɗaya an rauru ya halatta sai kuma wal mufsanatu minan nisa shi ne na sha biyar matan aure waɗannan su ne mata sha biyar da suke a jinabai kaga yanzu mata an kaga yanzu mata an kullinka ya kuke da ita a jinabiya in gidan babbanka ita ma bai halatta kuna kaɗaita ba saboda akwai aure a tsakaninku ina batan muna ganewa ala kulli hal abin da yasa aka haramta kallon mace kamar yadda ibnu abdul qawi yake faɗa a cikin manzumarsa shine saboda kallo shine yake kaiwa zuwa ga kamar yadda yake cewa ƙwaɗarful fata ya sahi ra'idu farji kallo manzo ne na farji saboda duk lokacin da ka kalli mace ta burge ka sai gaban ka ya harba sai ka dinga tunanin yadda za ka neme ta ka yi zina da ita ba zai yiwu ya zamanto haka kawai baka ga mace ba ta burge ka haka ji za ka yi zina da ita wannan shine dalilin da ya sa don haka shi kallo ba a haramta shi ba a karan shi. an haramta shi ne saboda nema yusuf ilai saboda abin da yake kaiwa daga cikin dalilan da zaka gane cewa an haramta kallo ne ba dan a karan kanshi ba dan abin da yake kaiwa shine yanzu in ka zo kana neman aure matar da kake neman aurenta ya kuke da ita a janabiya kuma rama ko mataka to amma me yasa aka halatta ka kalle ta saboda akwai ka'ida ta hudu da malamai suke cewa ma hurrima Harimar wasa'il yubahu inda haja duk abin da dama an haramta shi ne saboda yana kaiwa zuwa wani abu to yana halatta an aka samu bukata likita zai duba mace ya halatta ya kalle ta gwargwadon bukata ina fatan mun gane ala kulli hal wa talazzu fi kalamiha ya haramta mutum ya dinga jin daɗin maganar mace ana so mace in za ta yi magana ta dinga magana in dai ba maharamanta bane ta dinga magana irin kamar gardi-gardi haka saboda me saboda kar ya zamanto wani ya yi sha'awar maganarta amma irin yadda mata su ke da yawa in za ta yi makawar wata ko za ta ce ga tana karya murya wannan duk haramun ne fala takhda'ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi ko qulna kolon ma'abu haka ake so in dai ba mijinta ba ba a so ta karya murya ina fatan abin kun gane mana ta yi magana haka kamar kusa da maganan namiji amma ba tare da ta shi ba saboda galibi wannan yana buɗe hanyar haram kuma a bisa wannan daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya waje ba a yi tambiyi a kansu yawan waya da budurwa shi ma wannan inda yawa haramun saboda asali budurwarka da kake nema tana nan a matsayin ka na cewa ajinabiyar ka ce an halatta ku yi zance ne saboda bukata fa'ida yin zance da budurwa ta hanyar haka za ka gane wawiya ce tana sakin baki ko yaya to idan ka ji so ɗaya so biyu ya isa amma daga cikin lalata da ta fito yanzu shine da yawa za a ga yana neman yan talaka ba ta da waya ma shi zai sai mata don haka waya tana daga cikin shararrukan da suka buɗe hanyoyin zina yanzu da idan ka je wajen mace za ka aika a kira daga ƙofar gida ka aika yawo ya kira Baban da sai ya sani saboda idan yaron ya zo shiga za a ce wajen wazaka zai ce zan je wajen wancan amma yanzu saboda da waya wani lokaci daga makaranta ma zai iya zuwa ya ɗauki ta su unguwa ba ku sani ba ala kulli hal waɗanda suke tsanantawa wajen yaran su za su fita wayarsu a gida suna da hikima sosai saboda hanyoyin zina suna buɗewa sosai ta hanyar waya yanzu kawai in zai sai mata waya ce nan da awa ɗaya ina zuwa shi kenan sai a fara ganin ta tana kwalliya da sauransu ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske mutum ya nisanci haram Allah zai sanya masa albarka hmm. in mutum ya buɗe wa kansa haram to hanyoyi ne da yawa waɗanda bai san lokacin da za su rufe ba kuma hanyoyi ne da yawa waɗanda za su jawo masa ya zamanto cewa Allah ya haramta mai wata halar ɗin sanyawa ‘ya'ya abubuwa na takatsantsan yana daga cikin daraja su da kimanta su za a ga har mutumin da yake ɗan iska ne in ya zo aure ba zai nemi iska sai dai a shashanciya wa aklu amwalin nas bi ghairi ibnas da cin dukiyar mutane ba tare da sanin ba wannan shi ma haramun ne akwai hanyoyi da yawa na cin dukiyar mutane ba tare da sarransu ba daga cikin waɗannan hanyoyin shine mutum yana da marayu aka ba shi ajiye kuɗinsu ya dinga ɗiban kuɗin yana ci wannan shi ma haramun ne kuma cin dukiyar mutane ne ba tare da haƙƙi ba Allah subhanahu wataala yana cewa wa tsaro yas'alunaka anil yatama suna tambaya ka game da marayu qul islahul lahum khair wa in tukhaliquhum ikhwanu a samu matsaya wacce ba cuta ba cutarwa shine yafi alkhairi amma Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida da al-muslih da wanda ya nufin gyara a dukiyar marayu da kuma wanda ya nufin banna to duk Allah ya san su saboda ya san zuciyar mutane wal yakhsha alladhina law taraku dhurriyatan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida duk waɗanda za su ci tsoron in zuriyarsu za su batta za su ci tsoron wani abu ya same su su ma an ban musu mutane su ci tsoron tuzartar da su innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman ma yaquluna fi butunihim na wasu yasu launa sa'ira saboda haka cin dukiyar maraya ba tare da haƙƙi ba yana daga cikin hanyoyi na cin kuɗin mutane ba bisa haƙƙi ba daga cikin hanyoyin cin kuɗin mutane ba bisa haƙƙi ba shine ta wurin bashi ka an shi bashin mutum kana da damar da za ka biya amma kake biya shi ma wannan haramun ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi matsalul yi gulmun yuhillu irbuhu matsalul yi gulmun yuhillu irbuhu uqubatu ta wurin bashin mawadaci zalunci yana halatta mutuncinsa yana kuma halatta yi mai uquba duk mutumin da ya ci bashin wani yana da kuɗi da zai biya ba ya aikata haram kuma Allah subhanahu wata'ala zai mai azaba tunda Allah ya kira shi da zalunci saboda haka idan ka samu kuɗi bayan ka ci bashi ka gaggauta biya ko in kana zuwa usrati fa nazaratun ila maisara saboda haka daga zarar ka samu ya waje ba ka je ka ɗauka ka biya mutum waɗannan kuɗin yana daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shi ne, kaga ana raba zakka ka san kai mawadaci ne baka cancanta ba amma ka ansa wannan shi ma yana daga cikin cin dukiya ba bisa haƙƙi ba yana daga cikin cin dukiya ba bisa haƙƙi ba da yawa yana faruwa a hostel da wasu wurare na ɗalibai mutum ya wani abu na ɗan uwansa ya sata wanda bi yana daga cikin cin dukiya ba nisa baya halatta ya zamanto cewa ka ɗauki dukiyar mutum alhali ka san ba ka ba ne wannan yana daga cikin haramun yana daga cikin kuma abubuwa waɗanda suke jawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwashe mutum albarka a rayuwar shi duk wani nau'i na sata haramun ne duk wani nau'i na almundahana haramun ne baya halatta ka saci dukiyar ɗan uwanka ba bisa haƙƙi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala Yasa sa haddi na musamman wasari ko wasari ko tufaffa'u ya kuma da za an bi ma kasa ba ta karar min Allah yana daga ciki cin rashawa abin da ake kira rashawa shine ya zamanto ka je neman haƙƙinka amma sai ya zamanto a ce sai ka ba da wani abu kafin a maka wannan abin da kake bukata wannan shi ake kira rashawa kamar yanzu misali ka je kotu ko irin eh, kana neman wani abaci sai ka bada ko irin yadda 'yan sanda in kana tafiya a hanya ka ba wani naira ashirin naira talatin wani duk sunan shi rashawa amma ni daga cikin abin da na fahimta gaskiyar lamari da yawa mutanenmu suna taimakawa wajen masu cin rashawa su cin rashawa yanzu misali ka san kana da gaskiya ka ɗauko kaya a airport kana da gaskiya ba ka da matsala ka ɗauko kaya a mota ka ce buɗe but ka buɗe mai ya duba menene na miƙa mai naira hamsin ko naira ɗari dukkan ku za ku shiga cikin la'anar allah da kai da wanda ya ansa kamata ya yi duba kuma akwai gurare da yawa ne da na jarraba wanda na gane cewa mutane su suke taimakawa wajen ana cire shawa. ina tuna 2011 lokacin muna madina muna phd muka zo muka zo hutu da ni da iyalai na a lokacin da muka zo sai kawai mun zo auna kaya sai aka duba tiket ɗina ne aka ce ya an daɗe da siya sai an yi wani cin yana yana zo za a auna mu kayan iyalai na wata mace kawai ta zauna ba kwastan ba ba komai ba kawai idan ka auna kaya za ta sara maka sai ka mata wani alheri ni dai ban san me mukamin ta ba ta zo duk mutane kowa idan ta zo za ta wasa kuɗi da ta zo kaina haka ɗora kayana sai ta ce min nawa to yanzu zan baya kayan yara na ta ce nawa zan baya ce wata yi ɗalibi ne ba na ba da irin wannan ta yi ta yi ta matsa ta ce ai dole kuma sai na ba da wani abu na ce ni gaskiya ba na bayarwa na ce ki auna ki duba ki gani idan akwai matsala to ba matsala sai ki duba ki gani sai ki mun magana ta matsa ta matsa na ce to zan iya baki sadakan naira ɗari biyu idan kina so a matsayin sadaka shikenan kawai sai ta ce ba ta so a auna min na wuce to wallahi malam washe gari da safi dama jirgin da safe zai tashi wannan kuma da daddare ne ya faru washe gari da safi bayan ni na gyara tiket da na zo zan auna kayana wani ya matso irinsu shi ma ya zo ya ce a mai wani abu da kanta ta ce wannan ba zai ba ku ba <laughs> saboda haka ya saboda haka ita ce ma ta hana shi a ansa to a gaskiya a yadda na fahimta yana daga cikin kurakurai da yawa da mulki shine mutum da Allah ta shi sai ya baya wallahi wannan yana daga cikin abubuwan da mutum zai shiga la'anar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la'anallahu rashi wal murtashi a wata ruwaya war ra'isha Allah ya la'anci mai ba da rashawa da kuma wanda yake bayarwa me ma'anar wa ra'isha wanda yake shiga tsakani ka zo ofis za a maka wani abu sai masinta ya zo ya ce to Allah ya san fa dole sai an ɗan yi oga wani abu idan ana su wannan fayil ɗin ya tafi to shi ma Allah ya la'ance shi ala kulli hal rashawa tana daga cikin abubuwan da suka lalata mana lamuran mu ne da kullum za ga idan aiki za a nema sai an yi rashawa in me za a yi sai an yi rashawa komai sai an yi rashawa wannan yana daga cikin abubuwa na haram wanda Allah subhanahu wataala ya haramta yana daga cikin abin da yake da alaka da rashawa shine hadayar ummal ma'ana mutum yana aiki yana da kujera a mai kyauta wannan shi ma haramun duk kyautar da aka maka wacce in banda kana da wannan kujerar ba za a maka ba idan ka ci ci haram kamar yanzu kana hod na department wani ya zo ya maka kyauta saboda kai hod ne ko ɗalibi ya so wani abu ya kawo maka wani duk haram ne haramun ne daga cikin dalilai aka haka shine hadisin bukhari da muslim wanda suka ittifaki wajen fitar da shi hadisin ibnu lutbiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi a su zakka da aka zo sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zakka ce wannan kuma kyauta aka bani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baci yace afala jalasta fi baiti abika fatara ayu da ilaika amla yace me yasa baka zauna a gidan babanka ba ka gani in za a baka annabi ran sai ya ɓaci ya daga hannunsa yana ta addu'a har sai da aka ga farin hammatarsa yace duk wanda ya anshi irin wannan ranar alkiyama idan ya zamanto akuya ce to zai ganta za ta zo mai tana kuka idan ma saniya ce za ta zo tana kuka irin nata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga tonon asiri saboda haka da an ganka da ita a kanka ba ma sai an tambaya ba an san mujirmi ne ala kulli hal yana daga cikin abubuwa da suka shahara a tsakanin mu kowa mai yin shi ko mai yana daga cikin abubuwan da na mamaki su farkon shigara ta ta farko a biyu zaria wani yaro ya zo ya ce ya faɗi kos wani kos aka ce ya faɗi sai zo ya ce shi a ganin sa bai faɗi ba saboda aka yi zo waje ya ce da Allah a taimaka masa shi a fahimtarsa gaskiya kamar bai bai faɗi kwas ɗin nan ba shikenan na ce mai ba matsala ka bani sunan ka cikakke da lamba kamar ka na samu examination officer wala muna zuwa muka duba sai muka ga kuskure aka samu wajen shigar da makin ya ci shikenan na gaya mai ta murna kawai washe gari sai ga yaron ya zo ofis dina sai ya ɗoro min duk ɗaya a kan tebur ɗina ya ce mu ya ce mu wani ji baban shi na ce mai kamar yan ji baban ka ya ce ya ni ce ne wani ka maka kaɗan sha mai Na ce mai ai wannan abin da na maka ni a fahimta ta hakkin ka ne saboda haka ba da ban da bukatar sai ka ban dubu ɗaya asali ni dama malamin a biyu zariya ne Sau da, ka zo kuma an samu matsala a biyu zariya muka je da kai aka warware ta kama da bukatar sai ka ban wata dubu daya da ce ɗauki dubu ɗaya ka saka aljihu to inda na gane cewa hakan tana yawan faruwa kuma ya kamata mu duka malamai da ɗalibai mu tsoron Allah shine da na ga ɗalibin bai shakka ba kuma ba wani sirri ofis ɗin ma a buɗe lokacin da ya ɗora mun akan tebur so kaga duk wannan sunansa hadaya al'umma wani ya kawo maka ragon sallah kai ka san idan baka kan wannan kujerar babu yadda za a iya baka wannan ragon in ka cika cuta balbal ina fatan mun gane duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin hallaka kuma ya kamata mu nishance su yana daga cikin cin dukiya ba tare da haƙƙi ba almubazzaranci yana daga cikin sufofin mu'mini da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama in za su ciyar to ba zai to cewa sun wannan ba ba za su almubazzaranci ba tsakatin kaga yana daga cikin almubazzaranci ka ga mutum ya je ya sai abinci ya ci cokali biyu ya bai wani ma ko almajiri ba zai bai ba kawai a gurin zai bai shi ko kuma yanzu a gidansa kwano ɗaya yana isa amma a dafa kwano ɗaya da rabi Karshe, kowa a zuba mai sama da cikin shi ƙarshe a zubar a magudana wannan duk yana daga cikin almubazzaranci kuma duka yana daga cikin cin dukiya ba tare da haƙƙi ba kuma dukiya amana ce daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shine idan ya zamanto mutum ya rantsuwar ƙarya don ya ci dukiyar wani kamar yanzu yadda yake faruwa mutum ya rantsuwar ƙarya ya wa hajjarsa kuɗi ya ce kaza ya so ta alhali kuma karya ne ba don wani abu illa kawai saboda ya ci kuɗin wani wannan shi ma haramun ne ko kuma ya rantsu a kotu don ya ci dukiyar wani wasu za a ga tun a duniya ma Allah yake nuna musu akwai malamin Muhammadu Muktari shahid ɗaya daga cikin malamai a ƙasar Saudiya yake ba mu labari ya ce akwai wata mace da ta yi rantsuwa akan wani filin cewa na ta tana matsa bakin kotu zawo ya kama ta faɗi ta mutu alakulli hal yana da kyau duka waɗannan abubuwan mu dinga duba su albarka ita ake bukata a rayuwa ba yawan kuɗi ba laisar gina bi kasratil arzu innamal gina gina nas ba yawan dukiya shine abin nan ba wadatar zuci shi sa wani yana da dubu ɗaya zai iya sadaka da naira ɗari biyar wani kuma yana da dubu ɗari biyar amma sai dai ba da canjin goro saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya mai albarka a kudin maki Allah ya ba mu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Allah ya ƙara ma malam ilimi da ɗaukaka amin. malam ya halatta mutum ya auri matar da take zina bayan ta bari in dai ta tuba an tabbatar da cewa ta yi taubatan nasuwa babu laifi saboda wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai taba yi ba ko amma idan ya zamanto bata tuba ba to a zani la yankiwa illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankiwa illa zanin aw mushrik sai Allah ya ce hurrima dhalika ala almu'minin malam ya yi bayani a karatun baya cewa yin aiki idan a idan mutane riye ne barin aiki idan mutane riye ne ina neman ƙarin bayani akan haka wannan maganar kudel bin iyab ne ya ce yin aiki saboda mutane riye ne barin aiki saboda mutane shi ma riye ne ma'ana yanzu misali idan ya zamanto saboda yawan mutane saboda kana tunanin mutane ka yin aiki shi ma riya ne abin da da ake nufi shine kawai idan za ka yi aiki ka karkace niyyarka ka ka tabbatar dan Allah za ka yi assalamu alaikum Allah ya ƙara maka ɗaukaka amin bayan haka malam tambaya na shine ina hukuncin matan auren da suke aiki kuma suna ma kuma suna mu'amala da maza suka zame musu sune ne masu ba su shawara kuma ba su ɗaukar shawarar su dama yana daga cikin shararrukan masu ta dinga aiki galibi mata masu aiki ba su cika biyayya yake ya kamata ba saboda tana da mashawarta da kuma mazaje da yawa wajen maza uku ne da ita akwai mu da muka taɓa yi akan aure yana hana karatu ko aure baya hana karatu darasa ne guda biyu da muka yi akwai malam yusuf wanda yake so zai iya neman shi ya tura masa shi mun yi bayanai da yawa akan karatun jami'an mata da aikin su da sauransu amma dai bai kamata ga mace ya zamanto abokin aikinta ta zama da shi abokin shira ba bai halatta ba idan aikin ya zama larura dole sai ta yi to alhaji tuqaddaru bi ya kamata maganar da za ta yi da mijin da ba nata ba to ya zama gwargwadon bukata idan ya zamanto minti biyu ne maslahar aikinsu in te magana minti uku da shi na ukun haram ne shi ne ma'ana kuma ni tsoron gaira bagin wala adin wala ismailai ko saboda haka an mutum ya ci mushe lauma uku alhali lauma biyu zai ishe shi ta ukun haram ne to haka ma matar da take aiki idan ya zamanto maganar da za ta yi da namiji minti biyu ya ishe ta in ta minti uku ya zama haram kuma gaskiya ni a shawara ta duk mutumin da zai iya wadata mata shi kai bata ta aiki shin wanda ke bin yi lokacin sallar isha a raka ta farko shi ma dole ne ya yi karatun fatiha da ta biyu wannan shine abin da ya fi dacewa musamman idan asirce ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'allakum taqra'una khalfa imamikum babu mamaki kuna yin karatu a bayan limamin ku sai ce la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha kada ku karanta wani abu sai ummul qur'an saboda duk wanda bai karanta ta ba shi da sallah a zahiri kuma wannan ya hada maza ya hada almamu da kuma liman da maza da kuma mata wanda ya durkusa wajen gaisuwa menene matsayin wannan jazakumullahu khairan akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zahiransa yana hana idan za a yi gaisuwa a durkusa shine idan kana da baba wanda yake ɗan gargajiya ne ko bai yi karatun addini ba dan kakwai rigima saboda maslaha sai ka zauna bai gane kare yana shi ba kai kuma baka saba annabi ba Allah ya gafarta malam mutum ne yake fama da wasu wasi a cikin sallah ta yaya zai iya magance wannan matsala kullum ya raka a hudu ya dinga yawaita istighfari wannan yana daga ciki na biyu kuma ya razuci sallar ce saboda kaga in yi wasu wasi zai zamanto ba ba shi da matsala tun da neman yana jagorantar shi ala gafata malam ka yi magana akan cin kuɗin mutum ba da sanin shi ba shi ne na ce misali a ba mutum ajiyar kuɗi bai sani ba ka yi amfani da kuɗin amma za ka maida da kuɗin shi ma wannan kuskure ne saboda asali idan mutum ya baka ajiya ya baka amana to zai zamanto cewa ka batta ne a wajenka yana daga cikin ka'idoji na fiqhu malaman musulunci la juzu tasarrufu fi mulkin ghairi illa bi Ba baya halatta kai tasarrufi ga dukiyar mutum sai da izinin su shine abin da Allah yake cewa a cikin surat nisa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabun minkum saboda haka dole sai ya zama akwai taraliya akwai yarjejeniya a tsakaninku a lokacin ne yake halatta ya zamanto ka iya cin kuɗin mutum amma duk lokacin da ya zamanto cewa babu yarjejeniya a tsakaninku in mutum ya baka ajiya to bai halatta ya zama to ka ɗauki kuɗin ka taɓa ba kuma hanyoyi ne waɗanda suke kashe amanan mutum galibi ita amana da yadda mutum yake zama mai amana galibi tarbiyya ce da mutum yake yi wa kanshi saboda haka idan ka saba da ƙananan abubuwa to da haka da haka zai zamanto cewa ka wuce gona da iri karra'i a haulal hima yushiku hanyar fi saboda haka duk lokacin da kake dan taba irin waɗannan kuɗaɗen idan an dan baka da shi ka dan dinga ci ko kuma idan an baka ajiye kuɗin department ka dan dinga taba kana hidimomi duk wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya zama mara amana so yana da kyau mutum ya zamanto a yana kokari wajen kiyaye wannan kamar yadda suke da wani matsal na zamanin jahiliya ta ji hurratu wala ta'kulu ba zai ƙara ta ju'ul hurratu wala ta'kulu sadayha haka suke cewa saboda haka wannan misali ne wanda yake nuna cewa duk lokacin da mutum ya zamanto yana da wani abu na musamman ba zai yadda ya zamanto ya yi abin da zai kunyata shi ba sai kuma tambaya ta biyu ta yi ake gane Allah yana ɗeba albarkacin dukiyar bawansa akwai hanyoyi da yawa na farko Allah ya hana ka alheri da dukiya shi ma abu ne da yake nuna Allah ya kwashe albarka a cikin dukiya na biyu shi ne daga ciki ya zamanto a ya zamanto mutum ya ajiye ta gurin da ba zai iya amfana da ita ba kamar waɗanda suke sata kuɗi su je su kai switzerland ko wani abu in ka zo za ka fito da kuɗin ma ba ƙaramin aiki ba ne saboda ga duk wannan yana daga cikin hanyoyin ɗeba albarka ko kuma irin wanda da yawa za ka ga mutum yana albashi yana ɗaukar dubu ɗari amma sai ka gane mai dubu hamsin bai ƙare ba na shi ya ƙare sai ce shi ba cace yake yi ba amma ya rasa inda kuɗin suke tafiya <laughs> to kuma a lokuta da yawa idan ya bincika za a ga akwai wani virus da yake faruwa ko dai baya zuwa aikin yadda ya kamata akwai mutane da yawa ma'aikata ne amma azzalumai ne ba sa adalci wajen neman uzuri duk ɗan ƙaramin uzuri ko mutuwa aka mai zai iya zuwa a wakiyan amma saboda aikin gwamnati ne ba hisabi ya san albashinsa ba matsala sai ya nemi uzuri sai ya tafi yana da wata kasuwanci sai ya karya sai ya rubuta sai ya tafi wannan yana daga cikin cin haram kuma duk yana daga cikin hanyoyin da Allah yake kwashi albarka albashi saboda haka in kana ɗaukar dubu ɗari da hamsin ko wani abu sai ka ga mai dubu hamsin ya gina gida kai kuma ka zama profesa ba kai komai ba malam menene hukuncin kallon bal wanda ake sa kofi mara ga mun yi bayani a ɗazu mun yi bayanin kashe-kashen bal guda uku ko in baka samu farkon darasin ba sai ka nemi a wannan ɗin kasafin, wani bawan Allah ne yaransa suka yi laifi a makaranta sai ya zo makarantar ya ba da haƙuri sannan ya kawo kuɗi ya baiwa malaman to malam menene hukuncin hakan to ya danganta da me yasa ya ba da kuɗin ah, akwai dai haɗari shi malamin ya ansa na farko kila ba su a hukunta yaran to kaga wannan kuɗin zai taimaka wajen ya taimaka wa ya taimaka wa malamin wajen rashin wajen yin rashin adalci a tsakanin yaran da yake koyarwa ko kuma ya zamanto ya ba wa malamin kuɗi ne duk da cewa malami ne ya ba shi kuɗi a matsayin kyauta inda ya ba shi ne don wannan kujera shi ma gaskiya kuskure ne amma akwai togaciyar da malamai suka yi duk mutumin da ya maka kyauta kana da mukami kuma dama ya saba baka kyauta tun kan ka zama kana da wannan mukami an riga an taso mu abokai ne da sauransu muna yin komai tare ka zama minista ko ka zama kwamishina ko wani abu dan na sayi ragon layyana kai maka in fa ba wani dalilin <laughs> ba ne ya sa a kai dama an saba ana yi ba zai zama haram ba ala kulli hal duk rashin bin ka'idojin shari'a duk yana daga cikin abubuwan da suka haramta suka jawo matsaloli a tsakanin al'umma a fikihun musulunci an hana alkali ya je kasuwa ya je kasuwa ya sayayya saboda me saboda tana wasu za su iya fito masa su masa kyauta sannan haramun ne alkali ya shi kyauta kaga sai umar ba su haɗa hanya da shi ɗan amma akwai lokacin da wani ya mai kyauta bayan ya mai kyautar ashe dama kirci ne yana da wani kes ne da zai kawo da ya kawo sai na umar kes din sai yake cewa muna so a warware wannan kes din kamar yadda ake rarraba akuya saboda haka sai sai na umar ya fahimta shi shi yasa a shi ah, ah, da suna sayyidina umar bin abdul aziz baya yadda ya amshi kyauta aka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam yana an sai kyauta sai ce huwa lahu hadiya wala na rashwa yace annabi shi kyauta ne mu kuma rashwa ne kaga duk wannan zai shiga irin yadda yan siyasa yanzu wani zai so musu fom din takara duk rashawa ce haramun ne kuma ansa cin hanci ne duk cin hanci ne saboda in baya kan wannan kujerar bayan da za a so a bashi saboda ga a takaice haramun ne ya kamata waɗanda suka sani su daina ansa in kuma sun ansa su biya mai wanda ya ce musu kuɗin saboda sunansa rashawa kuma ba shi da bambanci da rashawa saboda duk abin da aka baka saboda kujerar da kake kai to idan ka ansa ka ci haram bari mu ba ko mutum biyu tambaya da baki sai mu yi addu'a mu tashi eh mana shi ma ya aikata haram ai shi ne kaga shi shi abin nan a ibnu lutbiya ai bai ma sani ba bai sani ba kuma rashuwa ne yanzu zai yi ka sayo mutum fom ɗin miliyan ashirin kuma yana da wata matsala ka tashi ka yi magana ai ba zai yi ba kaga shi yasa ka dubi sai na umar duk da yake yake da kwarjini mutane suna tsoronsa amma ka dubu da da wani ya biyo mai ta bayan fage ya ba shi akuya kuma daga baya da aka zo ashe yana da wani kes ne na ƙarƙashin ƙasa saboda haka da ya ka kuma ya tuna mai da waccan akuyar da ya ba shi to kaga wannan yake nuna shi fa ba su haɗa hanya da shiɗa ina kuma mu da koyaushe muna tare da shiɗanin to kaga wannan yake nuna maka cewa akwai matsala sosai shi yasa akwai wani lakcaran mu ya burke ni sosai wani lakcara lakcaran mu shine ya mun supervising a rubutu na na masters ɗan egypt ne ya yi shekara tara a jami'an madina bai da mota amma wallahi ba wani ɗalibi da ya taɓa rage mai hanya wallahi bai taɓa yadda ba lokacin muna phd duk kowa yana da mota amma bai taɓa yadda an kai shi gida ba shi kuma bai sai mota ba sannan kuma akwai lokacin da muna muna phd mu biyar ne dama kacala a jiki amma yawanci PhD haka ake a Madina mutum hudu biyar shida muka zo muka ɗanyi aka ɗanyi shayi haka da ƙahawa an ɗanyi break haka aka tsaya za a sha muka ba shi ya kisha. sai da na zo na yashi sannan ya ɗan shi koren ƙahawa kuma duka ɗan wani kofi ne ɗan mutsitsi ƙahawa wani abin nan shayi ne mai ɗan ɗaci haka ya yadda ya sha ya burge ni sosai ya ce mun abadan ko a egypt da yake koyarwa malami ne a zahar ya ce mu ko a egypt da yake koyarwa abadan ba ɗalibin da ya isa ya kai mai ko kayan miya ne gida za ku yi mamakin irin taka tsantsan na magabata da suke yi wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya sa rayuwarsu ta fita mu albarka abu hanifa yana bin wani bashi amma ya yadda ya sha inuwa gidan shi ya gefe bai yadda ya sha inuwar gidan mutumin ba saboda kai ya shiga cikin hadisin duk bashin da ya jawo amfani to ya yi zama riba saboda haka inuwar gidan mutumin ya iya da ya sha so wannan yana daga cikin sirrarrakan da ya sa za ku ga rayuwar mutum ta taɓarɓare yanzu wasu cututtukan da suke haɗuwa da mu duk matsalolinmu ne tsakaninmu da Allah suka jawo

amma dai a mazhaban malikiya ana karatu a bayan liman ne idan ya zamanto yana karatu a asirci idan liman ba a asirce yake karatu ba to ba za ka yi karatu ba za ka yi shiru ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa